Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan shan magunguna da ke sanya kuzari ko ƙarfi a jiki. Idan mai sauraro na biye da mu a satin da ya gabata, likita ya koro jawabi akan yadda ake amfani da magungunan sanya kuzari musamman ga masu aikin ƙarfi, inda yake bayani kan irin aikin karfin da ya kamata mutane su yi ko kuma akasin haka, sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki. To a wannan makon, Dr. Tukur Ismail na Jami'ar Zamfara da ke Talata Mafara zai ci gaba da yi mana bayani ne kan aikin ƙarfi da ya kamata a yi da kuma aikin karfin da bai kamata mutane su rika yi ba a hirarsu da abokin aiki na Abdulaziz Bello inda ya fara da cewa idan yanayi ya sa abin da ba mutane kamata su yi kake yi ba kamar na aikin karfi din ni shawar da zan bayan na farko ka dubi awoyin da kake yin aikin na farko yin aiki aikin karfi a cikin rana yana ɗaya daga cikin abubuwan da za su ƙara ma jiki gajiya akan yin shi a lokacin da a rana ta ɗan rage ko zafi ya ɗan rage haka da a lokacin da kake aiki aikin karfi kana expanding energy sannan ita rana da kanta ko kuma tsananin zafi yana ƙara exhaustion na wannan zabi abin nan ɗin da kake yi sannan kana aikin ƙarfi ya zama wajibi ka cin abinci mai gina jiki kamar mai dauke da nau'in proteins da kuma carbohydrates wannan zai gyara jikin wannan kuma zai baka ƙarfin aikin da za ka yi kamar me da me eh to abinci ya kamata mutum yana aikin ƙarfi yana samun abinci masu kamar ce carbohydrates kamar irin tuwo shinkafa shinkafa da komi duka wannan suna ciki amma kuma ya kamata yana samun proteins irin duk abin da ya shafi nama ko kwai ko kifi ko wani abu wanda su kuma za su rika gyara wani wears and tears din da yake cikin jiki wato matsalolin da suka haddasa wasu da aikin wahala yawwa wa'anda suka haddasa wa wanda za su haddasa a tsaka wannan aikin da yake yi sannan aiki abin da aikin karfi ɗin abin da za ka ɗauka misali yanzu a ce buhu buhu mai kilogram ɗari bai kamata mu ce na ɗauka shi ba komai girman shi kuma komai karfinsa saboda abin ya gagari ya fi karfin abin da zai ɗauka so ya rage rage shi misali ya zama kamar kilo hamsin ko kuma abin da bai kai haka ba zai sa ka yi aiki na tsawon lokaci ba tare da kuma ka tattara gajiya mai yawa a cikin jikinka ba sannan sai awoyin da kake ɗauka wurin aikin kuma maimakon a ce ka fara aiki tun daga safe har yamma kana aiki ya kamata a ce kana samun hutu kila idan kai aiki awa ɗaya awa biyu ka tsaya ka huta ko awa ɗaya ko wani abu sannan ka ci gaba da wannan aiki da wannan ya sana tuno da masu noma a gona ga magana rana kana noma gona kana duki kana noma kana aikin gona a ga gajiya ga kishirwa ga sauransu to su manoman su kuma wani shawara za ka ba su da aikin nasu na duke ne eh, ko kuma akwai wani sabon tsari da kake gani ya kamata kila a kauce wancan da ake amfani da shi to abin da za a yi idan mutum misali misali Allah ya sa manomi ne so shi shawarar da zan bashi shine ya rika da ruwa sosai koyaushe kana da ruwa a kusa da kai idan kana aiki kai aiki dan kaɗan saboda idan kana aiki a cikin rana kamar yadda na ce maka shi zafin rana yana sa ruwan jikinka su fita ba tare da ka sani ba so kana shan ruwa lokacin da kake aikin zai rage wannan sannan na biyu amfani da abin da is protective yana ba da kariya daga rana. Eh. ya zama ranar ba za ta rika dukan jikinka directly malawa ka ko lema yawwa malawa ko lema ko kuma rigan jikinka ya zama ba eh, kamar yanzu zaka ga wasu suna noman ma ila ba za su sa komai a jikinsa ba zaka ga ranar tana dukan jikinsu directly to ka gan ka samu dai kariya tsakanin jikinka da rana tsakanin ka da rana din ya dan sa kaya masu auduga masu kuma dan kauri kadan ba sosai ba wanda gobin ciki ma kadai ya ishe ka sannan kuma idan kai ka dan yi aikin ka samu inuwa ka zauna ka dan huta sannan sannan ku kuma dawowa ka ci gaba kuma idan wuri ne da za ka iya yin aikin lokacin yamma haka to zai fi lokacin da rana kamar karfe goma sha biyu zuwa karfe ɗaya karfe biyu din nan to wancan lokacin daga kamar karfe hudu zuwa kamar karfe shida ko karfe shida da rabi haka shi ma insha Allah zai taimaka da irin wayannan. To dokta wayan irin sinadarai ne za a kula da su ga magani ma tukun tukwanin wanda aka san suna da illa kwarai da gaske. To kamar yadda na gaya maka su kamar non-steroidal anti-inflammatory drugs suna zuwa a different formats sannan kaloli yanayi daban-daban kaloli iri daban-daban sannan kuma su wa'anda yawanci zaka ga suna sha yau za a introduce wannan a ce shi na maganin gaɓoɓi ne a introduce wannan a ce na maganin idan kaman ka ji ka yana tamna ko yana wani menene to haka za ka ji kwankwasa daga shi da sauransu to duka haka za ka ga formulations ne daban-daban daban tsare-tsare haka eh yawancinsu idan ka ce yanzu za ka duba non-steroidal anti-inflammatory drugs za ka same su iri daban-daban in different formulation wa'anda gaskiya idan ka ce za ka yi bayani za ka ga ba za su tasirantu da cewa ok to ga wani composition wanda you should avoid ko kuma ga wani ga wasu da kamata a kauce ma wanda zaka ci zaka kauce ma ko wani abin nan ba na san a likitanci an yi bayani irin maganuka nau'i uku na akwai wanda za a psycho psychostimulant eh, wato masu wanda kwakwalwa kai tsaye kamar kai magana wato opioid akwai depressant masu kila sa mutum ya yi bacci ko kuma hallucinogens haka wato irin nau'ukan maganuka duka na wato da aka yawan wani da su ne wa'annan maganuka wanne ne ya fi dama dama ila cikin saurin tu'amali kamar yadda na gaya maka kowane magani ana amfani da shi ne ga irin larurar da ya kamata a ba da shi ba maganin za a ce wannan idan kana abusing uh, psychostimulants ko kuma antidepressants ko any antipsychotics kamar yadda kai magana irin masu hallucination da sauransu mm. wannan ya fi wannan sauki ko wannan bai fi wannan sauki ba duka magunguna ire-iren wa'annan classes na magunguna na farko su wa'annan classes na magunguna ma ba they are not over eh, su ba they are not over the counter drugs saboda duk magungunan da suke branches na stimulants magunguna ne wa'inda su suna da doka wa'inda ba a siyar da su sai tare da prescription sitar da umarnin likita da umarnin likita inda za a sha su da su masu antidepressant na duka za ka ga ana shan su amma tare da umarni na likita su ba magunguna ba ne gaskiya wa'inda za a samu a ce ana sha irin haka na. amma duk da haka abinda ke faruwa yanzu su wa'innan na farko suna da tsada kuma gwamnati ta sa ido ya zamanto masu sayar da magunguna ba su kan sayar da su ba tare da prescription na likita ba amma su wa'annan wa'anda suke wannan steroidal anti-inflammatory drugs na su kaga su over the counter ne a wanda ake ce ma kafaɗa chemist wanda ake yawo da su a cikin kasuwanni ga rana ga komi su kaga su ne yanzu muke neman ita gwamnati ta shigo ciki wurin ganin cewa wani kokari kuka samu cewa gwamnati tana yi na ganin cewa an ilmantar da al'umma kuma an hana ba su da damar maganin maganukan kai tsaye to alhamdulillah akwai sashe na musamman tun daga gwamnatin ta tarayya gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi wanda yake kula da ganin cewa na farko irin wannan aikin da kake yanzu na yada bayanai game da illolin wa'annan magungunan da shansu to wannan kusan shi ya fi komi girma da muhimmanci a gurin al'umma mutum yana yin wani abu bai san illar abin ba sai lokacin da abin ya kwantar da shi a ce mishi ai maganin da kake sha na matsala takwas shi ya kama ka wannan matsala ya ga lokacin da ya sani da bai ma ci gaba da shan maganin ba ka gani ya fi akan a ce an samar da sashen wankin koda ga al'umma duk wanda koda shi da za a kashe wurin samar da sashen wankin koda yawa a kashe su wurin wayar da kan al'umma da kuma kan al'umma akan matsalolin wannan ah, magunguna tsaurara matakan tsaro tsaurara kuma matakai na dokoki na ganin cewa kamar yadda wa'ancan magunguna wa'anda muka san cewa they are not over the counter drugs sai da umarnin likita sai da takaddan prescription za a baka to haka su ma wa'annan saboda illolin da suke haifarwa ya fi ma wancan wanda suke yi na to ya kamata a ce an ƙara tsaurarawa ita gwamnati ta sa wa'annan magunguna sun cire su daga over the counter drug house ya zamanto akwai doka ta cewa sai idan likita ya tabbatar ma cewa a baka wa'annan magunguna sannan za a baka amma kamar yadda na ce maka gaskiya faɗakarwa musamman a mutanenmu na karkara yana ɗaya daga cikin abin da ni nake ganin ya kamata a sahin ma sosai a kai saboda kaga wannan rashin lafiya ta koda ɗin yanzu tana yawa sosai ta hanta ɗin ma tana yawa sosai hawan jini yana yawa sosai saboda yanzu kamar gaba ɗaya idan ka dubi najeriya ita na cikin in transition daga abin da ake ce ma on ah, the developed to develop world kasashen da ba su samu cigaba ba zuwa kasashen da ke samun cigaba yauwa zuwa kasashen da suka cigaba to wannan transition din shi ma yana zuwa da canji da irin nau'in rashin lafiyoyin da suke tafiya da shi so yanzu da muna fama da infectious diseases amma yanzu kaga mun da muna fama irin cutuka ne wannan irin infectious diseases amai da gudawa su cholera su meningitis su amai da gudawa da dan sankarau dan sankarau da duka wannan su ne infectious diseases to ana komawa zuwa ga chronic a non-communicable diseases irin su cancer manyan cutukan da ba iya yadawa yau ba iya yada amma kuma suna dama al'umma sosai Yau su wannan transition din ya kamata ya tafi tare da ilmantarwa da faɗakarwa a gurin al'umma tun daga abin da za su ci da abin da za su sha da irin magungunan da suke tu'ammali da su saboda wannan canjin idan ya zo yana tafiya ne tare da rashin lafiyoyin da suke wancan saboda za yanzu kaga kansoshi za ka ga sun yawa barkatai masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tara a wani makon don jin ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar ke cewa mu huta lafiya.